Radiyo Hausa voh ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a wajen yi tafiya da shi a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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyoyi ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau juma'a haji babbar rana muhammad awal bauchi yake muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya shirin ko kun san mu koma noma da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan dai su ne shirye-shiryen da idan Allah za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan da kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su inda halin yanzu mu fara da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 8 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan da ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 379 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan janairun shekara ta 1642 galileo galili wani masanin ilimin taurari ɗan ƙasar italiya ya rasu yana ɗan shekara 78 a duniya galileo ya ɗauki shekaru 19 na farko na rayuwarsa yana koyon ilimin adabi sannan ya yi amfani da gilashin lens wanda ibn haitham ya kirkiro ya kuma samar da babban tabarau na hangen nesa inda ya hango sararin samaniya inda ya gane cewa wata yana dunkule ne sannan kuma rana tana tsaye ne kuma duniya wato ƙasa tana zagaye rana ne wannan ilimin abu rehan albiruni wani masanin ilimin taurari musulmi ɗan ƙasar iran ne ya fara gano shi tun ɗaruruwan shekaru kafin galileo amma hakan ya fusata malaman addinin kirista na lokacin waɗanda suka gurfanar da shi a gaban kotu aka tilasta shi ya ta kansa masu saurare ko kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan janairun shekara ta 1932 abdulaziz bin sa'ud ya zama sarkin kasar saudiya tare da taimakon turawan ingila kafin haka dai ya kasance a cikin shugabannin kabilan larabawa na yankin najad a cikin karni na goma sha tara da kuma na ashirin miladiya ya yaƙi sojojin daular usmaniya waɗanda suke iko da yankin hijaz a lokacin amma a shekara ta da uku ya ƙwace wani sashe na yankin hijaz sannan bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila sun taimaka masa inda ya yaƙi sharif makka hussein bin ali alhashimi da ƙarshe kuma ya kwace iko da yankin hijaz gaba ɗaya da haka kuma ya haɗa da birnin makka da madina bayan wata yarjejeniya wadda ya kula da turawan ingila a garin jidda sun amince masa cewa ya zama shugaban yankin baki daya a shekara ta 1926 sannan a rana irin ta yau a shekara ta 1932 turawan ingila suka amince ma abdulaziz da ya kafa masarautar ali sa'ud wadda suka nada abdulaziz din ya zama sarkin masarautar amma kuma suka sauya sunan kasar daga hijaz da sunanta wanda yake tun lokacin manzan allah zuwa sunan iyalan masarautar daga 'ya'yan sa'ud wato saudiya kasar da turawan suka kafa ta hada dukkanin yankunan hijaz da kuma najad da sauran yankunan da suke gabacin jazirar larabawa wanda turawan suka taimaka ma abdulaziz ya mamaye su bayan kora daular usmaniya kuma tun daga shekara ta 1932 da aka kafa kasar saudiya har inda yau take 'ya'yan abdulaziz ne suke mulki da kasar. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku to da farko ga muhimman kanunsu jagoran jin halin musulunci ya bayyana cewa rikicin zaɓe da take hakokin bil adama da ke faruwa a amurka ya kawo ƙarshen dodorido da amurkan take yi wa duniya 'yan jam'iyyar democrat na amurka na shirin gato ci gaba da shirin tsige shugaba trump daga kan karagar mulki gwamnatin tarayyar najeriya ta bada umarnin dakatar da fara aiwatar da sabon farashin wutar lantarki a kasar to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa rikicin siyasa da zaɓe bugu da ƙari kan take bil adama da ake amurka ya kawo ƙarshen dodorudan da take yi wa al'ummomin duniya jagoran ya bayyana haka ne cikin wani jawabi da ya a yau dinin juma'a don tunawa da zagayewar yunkurin al'ummar garin kum na ƙasar a shekara ta 1978 don tunkarar gwamnatin kama karya ta sha ta ƙasar inda ya ce a yau dai muna ganin irin yadda wannan dodorudan ta koma wannan ita ce dai dimokuraɗiyarsu wannan kuma shine tsarin zabansu sannan kuma wannan shine kara hakokin bil'adama da suke ikirarin suna yi suna kashe bakin fata guda cikin wasu sa'o'i ko kuma ranaku sannan kuma ba hukunta wanda ya yi kisan kan jagoran ya ce abin bakin cikin shine cewa har zuwa yanzu wasu suna bautar amurkan yana mai cewa wasu suna tunanin idan har iran ta shirya da amurka to shikenan kofar aljanna za ta buɗe mata gurin ya ce amurka tana ganin za ta iya tabbatar da maslaha ta ce kawai ta hanyar haifar da rikici da rashin tabbas a yankin gabas tsakiya don haka ya ce jamhuriyar musulunci ta iran tana da haƙƙin karfafa kanta don ta samu damar kare kanta daga wannan barazana ta makiya yayin da yake magana dangane da tasirin iran a yankin gabas tsakiya kuwa wanda makiyanta suke ganin hakan wato suke ƙoƙarin ganin bayan hakan da kuma tsayin dakanta wajen taimakon dukkanin waɗanda ake zalunta ayatollah khamenei ya bayyana cewa iran tana nan daren wajen ci gaba da goyon bayan kawayenta a yankin yana mai cewa kusan wato kasantuwar iran a bangarori daban-daban na yankin kuwa don tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya ne yayin da yake magana dangane da maganar da makiyan iran suke na neman tattaunawa da ita kan karfin da take da shi na kariya da kuma makabe masu linzami jagoran jin jihalin musuluncin ya yi watsi da wannan batu yana mai cewa iran tana nan da haƙƙin mallakar karfin kare kanta daga barazanar makiya dangane da batun dawar amurka cikin yarjejeniyar nukiliya kuwa ayatollah khamenei ya bayyana cewa iran dai ba ta wata gaggawa kan dawar amurkan cikin wannan yarjejeniya abin da take kokarin yi gani shine ɗauke mata takunkumin zalunci da aka ɗora mata jagoran kuma ya nuna goyon bayansa ga kudurin da majalisar shawarar musulunci kasar iran ta ɗauka na kawo ƙarshen takunkumin da aka sanyawa a ƙasar da fari da jawabin nasa jagoran jin jihalin musuluncin ya jinjina wa al'ummar kasar iran da iraki dangane da irin gagarumar bukukuwan da suka gudanar don tunawa da zagayewar shekarar guda da shahadar janar kasim suleimani da kuma abu mahadi al-muhandis kamar yadda kuma ya jinjina wa shahid musin fakhar zade kwararren masanin nukiliya na iran da aka kashe a kwanakin baya 'yan majalisar dokokin kasar amurka daga jam'iyyar democrat suna ci gaba da kokarin da suka faru. tun shekaran jiya na tsige shugaban kasa donald trump kwanaki biyu bayan ya sake ikirarin an tafka makudin zaɓe na shugaban kasa a kasar da kuma tunzara magoya bayansa da ya yi na su mamaye majalisar kasar manyan jagororin jam'iyyar democrat ɗin da suka hada da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin chuck schumer sun yi kira da a fara gudanar da shirye-shiryen tsige trump din matukar mataimakin shugaban kasar mike pence da sauran ministocin gwamnatin trump din ba su dau matakin tube shi daga karagar mulki ba cikin wata sanarwa da suka fitar a jiya alhamis sun ce ayyukan cin amanan kasa da shugaba trump din ya aikata sun wajabta gaggauta tso wato kwararsa daga mulki sakamakon ci gaba da kiran da a tube shi daga mulki din ne dai ajiyar trump ya fitar da wani faifan bidiyo inda ya yi allah wadai da tarzoma da ta barke da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu sai dai kuma wasu suna ganin hakan ba zai iya wanke shi daga hannun da yake da shi cikin wannan rikicin ba sai dai kuma bisa la'akari da kasa da makonni biyu kenan da trump din zai bar mulki sakamakon kayan da shi a zaben shugaban kasa ana ganin da wayan democrat din su sami cikakken lokacin da za su yi na tsige shi har laure dangane da amurka din shugabannin duniya daban-daban na ci gaba da yin allah wadai da ta zomar da shugaban amurka donald trump da magoya bayansa suka tayar a majalisar dokokin amurkan don hana tabbatar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa a shekaran jiya laraba shugaban baya bayan nan da ya allah wata da ya shine shugaban kasar zimbabwe emerson mnangagwa wanda cikin wani sako da ya wallafa shafinsa na twitter ya bayyana cewa abin da ke faruwa a amurka yana nuni da cewa daga yanzu amurkan bata da haƙƙin sake sanyawa wata ƙasa takunkumi saboda fakewa da batun dimokuraɗiyya kafin hakan ma dai shugabannin kasashen turai da dama sun nuna damuwarsu ga abin da ya faru a amurkan firaministan birtaniya boris johnson ya bayyana abin da ya faru a amurkan a matsayin abin kunya yana mai shagubewa shugaba trump din da cewa kamata ya yi ya miƙa mulki cikin lumana da tsari ita ma shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta ce ta ji matukar takaici ganin abin da lamura suka kasance a amurkan kamar da shi ma firaministan india Narendra Modi ya ce wajibi ne Trump din ya bari a mika mulki cikin lumana yana mai cewa ba zai yi a lalata dimokuraɗiyya ba ta hanyar gudanar da zanga-zanga ba bisa ka'ida ba. Su ma nasu bangaren tsofin shugabannin Amurka Barack Obama da Bill Clinton sun zargi shugaba Trump din da haifar da wannan tarzoma da tashin tashina a ƙasar suna mai kiransa da magoya bayansa da su amince da hakika. kamar saurari kare da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio biyowace a nan birnin tehran dakarun kare juyin halin musulunci na kasar iran sun nuna wani bangare na wani sansanin makamansu masu linzami na karkashin kasa da ke wani wajen da ba tantance ko ina ba ne a daidai lokacin da kai ruwa rana tsakanin iran da amurka ke ci gaba da kamari yayin da yake ƙarin bayani kan wannan wajen wanda gidan talabijin ɗin ƙasar ya nuna babban kwamandan dakarun kare junji halin musulunci na kasar ta iran manjo janar hussein salami ya bayyana cewa sansanin da daya ne daga cikin sansanonin da sojojin ruwa na dakarun kare jin jihalin musuluncin suke ajiye makamansu masu linzami janar salami ya ce makamai masu linzamin da aka jibge su a wajen suna cin zango na ɗaruruwan kilomitoci ne kuma suna da karfin tarwatsa duk wani wajen da ake so su tarwatsa kamar yadda kuma suna iya tsira daga ganowa ko kuma tarwatsawar makaman makiya. kuma da dakarun kare jun jihalin musuluncin ya kara da cewa makamai masu linzamin sojin ruwa na dakarun kare juyin na iran suka mallaka sa daga cikin makamai masu linzami na zamani ko masu karfin gaske shekarar ta gabata ma dai dakarun kare juyin jihalin musuluncin na iran sukan sun sanar da kera wani birnin makamai masu linzami sana masu jan kunnen makiya da kada su bari wani gigi ya ɗebe su su kawo ƙasar hari gwamnatin tarayyar najeriya ta bawa hukumar kula da farashin wutar lantarki ta ƙasar nerc umarnin da ta dakatar da fara aiki da sabon farashin wutar lantarki da ta sanar a kwanakin baya na ci gaba da aiki da yadda farashin da aka tsayar a watan disamba na shekara ta 2020 kafar watsa labaran nan ta premium times ta nigerian ta buga labarin cewa ministan makamashi na kasar sale mamman ne ya ba da umarnin aje alhamis inda ya buƙaci hukuma da ta koma ga yadda farashin yake a watan disamban shekarar bara yayin da yake sanar da hakan babban mai bawa ministan shawara akan harkokin watsa labarai aaron artimas ya ce ministan ya ɗau wannan mataki ne don taimakawa wajen cimma yarjejeniyar da ake ci gaba da tattaunawa kai tsakanin ƙungiyoyin kwadago kan wannan lamari ministan dai yana mai da martani ne kan rahotannin da suke cewa hukumar kula da farashin wutar lantarki ta najeriya ta kara farashin wutar lantarki da kashi 50 cikin 100 lambar mai sake janyo kace na ce a kasar sama idan aka yi la'akari da cewa ba a jima da a ƙara farashin wutar lantarkin ba sannan kuma ga matsaloli na rayuwa da al'ummar ƙasar suke fuskanta da masu rare ƙarshen labaran duniyan kenan To labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. yanzu kuma sai shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na mu koma noma mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yanayin kiwo a cikin tsakiyar najeriya wato a jihohin benue nasarawa da kuma taraba da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. harkar kiwo ta daɗe da zama mai fuskantar ƙalubale mai girma a tarayyar najeriya da ma wasu sassa na nahiyar afirka a najeriya a yankin tsakiyar ƙasar da ta kunshi jihohin benue nasarawa da kuma taraba rikici ne ya fara daga saɓani irin na tsakanin makiyaya da manoma su dai makiyayan ana zargin su da yin kutse cikin gonaki da cinye amfanin gona su kuma makiyayan suna zargin manoma da cewa sun cinye musu burtali-burtali da aka ware domin yin kiwo to tare da cewa a najeriya an yi ta ƙoƙarin warware wancan rikicin tun yana wato jaririnsa sai dai hakan ya ci tura har aka bari ya girma domin abin da biyo baya shine sace dabbobin makiyaya da mayar da samarinsu marasa aikin yi watakila wannan shine zai iya zama ɗaya daga cikin dalilan ɓullar masu satar mutane a cikin dazuka domin karɓar kuɗin fansa waɗannan jihohi da muka ambata suna daga cikin waɗanda suke son hana yin kiwo irin na yawo da ƙoƙarin killace makiyaya a wuri ɗaya lamarin da ya rika jawo saɓani a tsakanin wato su makiyayin da kuma gwamnatocin jihohinsu sannan kuma a lokaci ɗaya ma a wasu lokutan tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi wannan ne ya sa shirinmu na wannan lokaci ya tambayi malam ibrahim maduke wanda manomi ne da ya fito daga wannan yanki na tsakiyar ta najeriya domin samun karin haske a gare shi akan halin da ake ciki a yanzu ga abin da yake cewa wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu malam mujita ba barka da warhaka To na gode da jin wannan tambayan da kai mu. To, batun fama da aka wai a shekarun baya, wannan hakikanin gaskiya ko yanzu ana ciki batun ana makiyaya kiyo da wasu dokoki da gwamnatin jihar Benue ta sa a jihar Benue da kuma musamman gwamnatin tarayya ma na ji kwanan nan mai magana da yawun shugaban ƙasa garba cehu yana cewa za su hana yawo da dabbobi kiyowa ta na taji daga nan zuwa can har ila yau malam iro maduki ya ci gaba da yin ƙarin haske akan wannan matsala to wannan matsalan haka har yanzu makiyaya suna fama da ita ba ma wai a najeriya ba a'a a dukkanin faɗin ƙasashen afirka amma uwa uba inda makiyaya suka fi samun ƙalubale uwa uba najeriya najeriya ma a jihohi kamar haka uwa uba nasarawa benue sannan da filato saudan kaduna da sauran gurare da taraba a waɗannan gurare ne aka fi kace makiyaya da kace dabbobinsu waɗannan jihohin da na lissafa ma sannan idan mun duba a kan nahiyar afirka to najeriya ita ce uwa uba sannan a sa ƙasar mali sannan a kawo ƙasar ghana a sa to waɗannan ƙasashen ne filani suka fi samu haɗururruka da kace su da kace musu dabbobi sai kuma yan kwanakin nan yadda muke gani a ƙasar chadi. To masu sauraro za mu dasa aya a nan ba don wannan tattauna da muka buɗe a kan halin kiwa tsakiyar Najeriya ta zo ƙarshe ba. A fotowa ta gaba za mu dasa daga inda muka tsaya. Amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radion www.hausatv1.ng to sai an ji ma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Thank <laughs> you. kuma da bayan shirinmu koma noma kuma sai shirinmu na ƙarshe a ranar ta yau wato shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa a yi saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yau da ya kawo muku agogi da kire-kire daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi. A yau ma ma ɗauke sabar waƙar ce da mawaƙin ƙasar Iran ɗin nan ya yi mai suna Nasir Abdullahi. تو میای میای به دادم میرسی تو میای که گریه خوابم نکنه شب خستگی به روزم نرسه صبح آینه جوابم نکنه بشه تو میای آینه آروم بگیره شب عاشقام با گریه سر نشه تو که بودنت امید زندگی تو که دیدنت دلیل بودنه از تو گفتن اسم و رسم عاشقا از تو خوندن همه عشق منه از تو خوندن همه عشق منه saurari Nasir Abdullahi kuma da neman kawo ƙarshen shirin namu da fata ma saurare sun amfana daga wannan waka da aka ji amma adin wanda ku jimirin su ni da nakan cita da ku a cikin shirin shi ku zama lafiya kuma muna gayyata ku a shafin yanar gizo domin sauraron sauran shirin da muke dauke da su wato www.cv2.ng نفسی به ایستادن نیست وقت دیدار صبح آدینه شرح این شوق را روایت کرد دست خطی کنار آینه خواهش عاشقی مرا بپذیر از قدم های او نشان دارد کوچه و خاکریز و جاده هنوز در دفاع مقدسی دیگر مرد و مردان ایستاده هنوز ایستاده میان قدس شریف masu saurari da kuma kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a zuwa an jima a shirin mu na dare inda Aminu Kiyawa ta sake kasancewa tare da ku. to ma kafin lokacin madan dukkan waɗanda kuka ji muryoyin ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you Thank you.